bayanan da muka yi a baya za a yi haƙuri so domin canji da aka ɗan samu akwai lamba da muka sa ita ce dai za ku gani wannan ga wanda yake buƙatar wani abu abin da ya shafi ku musamman abin da ya shafi wannan cuta ta diabetes da kuma e, me kuke kiran shi infection ko kuma istoma ko kuma ku masu Eh, son ƙara girman nono duka an zo da shi maza masu neman yajin maza an zo da shi duk dai abubuwan da muka ambata muku mun zo mun zo da shi a wannan ƙasa ta nijar zuman mata mun zo da ita kaɗan ba yawa tsini kenan na mata da kuma matsi amma yajin maza dakan maza da muka da tallatawa <coughs> mun zo da shi insha Allah muna nan a lazarai gida na kyauta duk wanda ya sallah zare gida da take kyautatu a nan muka sauka wanda suke libya wanda suke cote wanda suke eh, mali to suna da lokacin da idan tun da mafi yawancinsu mafi akasari za ga 'yan nan nijar ne to sukan turo a zuwa an samu musu to duk wanda zai turo wannan lambar da kuke gani ita zai ba ɗan uwan shi domin ya kira mu sai ya masa bayani maganar da ya shafi iska abubuwan da na na tsari wanda na magana na ganyen gamji da wane ne da sauransu <clears throat> abin da ya shafi iska ne iskokai <clears throat> intiya ne to shi ma mun zo da shi daidai gwargwado da dai ba wai dadewa zabi ba so muna muku fata alkhairi muna mika muku gaisuwa duk inda kuke Allah ya muku albarka muna nan kamar ne da muka faɗa muna na lazare gida da kyauta a duk wanda ya zo wannan lamba ita zai kira muna muku fata alkhairi alkhairin Allah ya kai muku duk inda kuke sannan wanda yake ba a yamai ba shi ma a cikin nijar yake yana da bukata kawai za ya kira mu dai a ita wannan lambar za mu tura masa a taka wato gidan mota a duk inda yake insha Allah to muna muku fata alkari muna godiya da tarba da aka yi mana Allah ya saka da masu ma